بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما يغنى تشاكك وانت أمية وكن ثم تيينشو ولا تفأنه شكر وابا فجن على شيخ الإسلام اقتضاء الصراط المستقيم يوم أبوان تعتيني يوم أنتو مفعنا فوفا معلم قنقورا mbambe ni nkoyu kuunga yuwo bayahudi bo banasara ni mbunga minye kwa musulimi ndi ukayenji wakayenji sanashamma mbambe ni nkofa yuwa banama shiira yisana mbunga minye musulimina mbanze ndi ashini nkuma suka pa mamba nandu wira yishike fungu kwa yuko wayo watangu wira yishike na wana ashin sifo maminani an bi shi mene shi musulmi maasi ngam mo ni ndu ga ti shi ke fama alim yira yira mi ko mene ni sunu ya ta kai wa musulmi gan fama alim ngu ngu wa bayyiwa ma fi tin dan ma shi Allah subhanahu wa ta'ala wa bayyiwa ma fi mbumme ni take tin gumbuma fowati kitab ko sunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi bumbum yani ko yira fa muslimi fa kena ki kitab ko sunna na fu ya mun yi yira fa ma'alum yiwa ko ba ni yin ba ko da in ruuna to fa'ala pon shi shi ma'alum yusuf ke pon shi shi fa yuko wayi wa mun te yin an ga mun ni bo yaka afa adillana mu anta aminan ira da shan wa'ani ma a fi in hukumina ni a yaku fafa ana bo yi rayu ma'alama ndi ma a fi in ci imina ni a yaku yi rayu fa yi kowa yi yin jama fa adin lana fe fi yin fa'afa amin na mun ga kai wa fana mai anan man bu yin rafa mun ga ko fa ma yin ji shi ka yi rayu ma'alama fa fa ana ko waje na shi bi mo bi ma yin ji adin la yi rayu ma'alam to min na in kai da ko mina ni an ba ban yaran buwa fa ko mina ni fa ma'alim fa ya ka bayyan shi ka irayi ma'alim in shi su fi ya adilla yo ba to minna abi man sai ni shi kani ka adilla ba sai ni shi kani kafan ku in fa afa aminna aba ni ba zo shi shi kan ma'alim in shi su mu an ka bayyan mina ni amma in kani tikilo ka ban da wani a kenan na ma fa kaiwo yagbe Allah subhanahu wa ta'ala yau ba yaran min Allah wati fa ma'alum fa ngoshe shi ka in shi mun wati kitabu sunna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wanda nan gaba ta da rasulullah sallallahu alaihi wa sallam to ba shi a cikin zafin da ta rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la on fa khulafa'u rashidin nan ga kai rasulullah sallallahu alaihi wa sallam isa an ko ne yana yeba kum yoyo mare fa mine ni amma ya kafa malum sai ba mine ni shi shi malumai ba ko malum gora ire ma shi ke ruwan ji tani na ngu fa min te fa ba malum fa bi fa bo ko ni to min te bi ko ran ko shi ai ne rabiya shi amma ya kafa malum gora shan ji shi ke ruwan ji tani na mba maalum moy ba ko maalum guma yuwa ta musulmi yin tun temina amma ya fa maalum won ko shi yare yin gashi na te lo yin yi ne to ma fi bo minani fa ta shayu ko wa ka musulmi ya ne yan ko in shi shi in tenan te to gushe sha ba shi layi murayani do shi kai wa malamin ga kai wa ajin gufa musulmi bai wa kaga in rayuwa ba ke ne na yan fa musulmi ba ne nufin ka mai na shi kan malam fushin zuwa ya fomi ne ne fun mu shayi rai malam haka in yana rage shi fa malam dan jami ban su ke yi rai fasa akan to min doke yau fun ka an fun fun ka an jar fun fa an shi shayi rai fasa akan wa mafa na fa malam ko fatullahul ilm na an ka mai ya ka ba ki yi rai za fa akan to min fun doke yau na mun bula na to na'am mungakaiwo muyembo uwo mbungana kepa yira bashakira mba kundu nguye mente aga yira jeshi ومعلم هو العلامة إسحاق بن أحمد العبثي رحمه الله يريمنني لو كان لا ينكر من قل علمه على من كثر علمه إذا لتعطل الأمر بالمعروف وصرنا كبني إسرائيل حيث قال تعالى كان لا يتناهون عن منكر فعلوه منني أبو بكر mune ba mun kace ilimi shi na tinani shi ne shi kan mune ba fara mun ti ilimi suka yi rai shi kan foni na mu sa'af mun ko shafi wa Allah subhanahu wa ta'ala sa'alin nakwana ahwa walina shi moye فبني إسرائيل يو الله سبحانه وتعالى ففتح أكي أمبر زي مني كانوا لا يتنافون عن منكر فعلوه فكبنا منكر شيء واتساب يكفيه فكبنا مقانا يا رب أنا أقول يا شيء مني فر يتقعي وإن شيشك رواني فوني أتم بغوثي غاو سنام بوانتا مني مني رام من ما إينا فالواني كما بيزو منكر شيء إلمي غاريش كتب ومبارا أمنا أنا إيران يا شيء معلم مني بل ينكر المفضول على الفاضل نمنوا تبافو منكشن كنت فو إلمنا إن أنشينا شكا من يبام فرامن إلمي liman faramun sun tunta na su iya ka shi ka iya rayin faramun da fa'ana kuma mun ka fi yan ramin shi rayi shi kana wannan na malam yana ala tafdir ma'rifatul wali na panel ka kan shi in tunta tun malam ngura ko shi ka mun ba ko mun fi ina kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala bai yi Allah subhanahu wa ta'ala na yi shi da fafake ya zai luka bakatun hanabila ya ibn rajab ya afu nkure dungan shaitan ثم إمام ابن رجب رحمه الله ابن زيد يأتي دون نجي لشفاء الحكم الجدير بالإذاعة منني وكذلك المشايخ والعارفون منني أبا إيرنا منني فمعلم جمهور هو يعني كانوا يوصون بقبول الحق من كل من قال الحق فقبل فانت هو من يعني في من دم غمكت وإن شمنيت ومن غمكتنا صغيرا كان أو كبيرا فيواجه مكي بمون كونا كي ومكي بمون فرامنا وينقادون له بمن بمن سأنجي أشياء يعني في يعني مبوت يعني غمكت مبار غمكت إذ يحدث مؤلف يرين ذلك منني ولا يمنعنا تعظيمه ومحبته من تبيين مخالفة قوله لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في فانغو رمالم ومعلم inda bi dalin mafanayi ne ka kayowa bintonin fashin gambu fasa aka yi to min aka fa'ani ko sa ga rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa nasihatul umma بتبيين امر الرسول صلى الله عليه وسلم شبي من دا منك شبي لي انا نه تكايو من تو نيرانني ان فافس اك رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاتي امنا اني ونفس ذلك الرجل المحبوب المعظم مي من كايو يري من يري معلمو وجين غني لمن فانغو رشنا لو علم ان قوله مخالف لامر الرسول فانه يحب من يبين للامه ذلك mun ga kai rai malamin gura yau kwace yanzu imam fa gura shi ne ban ji mina ne shi kai ba fani ko sa an ga rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bu man da ga na kai na munu in to ne rai in fa shan ga ni fa musulmi yi umina ne shi kai ba fani ko sa an ga rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa yurshiduhum ila amri rasul bi man rai mu ne ke mu me ne kan fadna ba wata fasa akai wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sa'ana wa yarudduhum an qawlihi fi nafsi bayin shi na bulan من أن يفلش كإيري معلم جوانا معلم يعني وهذه النقطة تخفى على كثير من الجهال نيك وين كنتو ينجونا نقاب كون فوقا شكت لنا فما نجي بسبب غلوهم في التقليد لو شكاكا يو فوقا فوقا انجلد شكارة معلم ما وظنهم وكابتهم أممي أن الرد نين شكيين شكت على معظم لمن ويبا من جوانا من عالم في معلمة وصالح في منبا من ذلك تنقص له أباب تنقص به أباب إن شيرين وليس كذلك معلم يفسع كيف يبني بكاي أباب ونغاي تكشن لما كان من أن يكون تابو تنغانا كأنا عندي فنغانا مشامن أغير شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أبا يعني يعني يتي متوين جينا شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي إمنني وشيخ الإسلام حبيبنا إمنني لمن دان غمك شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي إبا يورو إشي من غابا معلم غورا بنغا ينتهي غمك من غا ما أتينني تنبون منك ينتهي غمك إن ولكن الحق أحب إلينا من دان غمك غمك تطيرا bai wa mun kin za ba mu ko mun kin ga mun kun in she mun ko mun kai ro mun kin take ga mai kan an shi da shi ne ne ga da ke fa an kullun mu yin mun kin shehu shehu islam ibn al-qayyim rahimahullah in ji ne shi ke shehu islam abu isma'il al-harawi mun ga kai wo ama bin foni ke kitab ko sunna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ta shi mun ne ko mu ye din shehu min na ina kunga meterwa ba ko ni ki kita ko suna nan ge an ji unje shi ne ni ngushi ta fa malumo fa sai to to min yayi din ga yin di in ga ndo shi kai shekul islam fi ta shi min ni yirin shi ka yuwa ba ka bi shi kai shekul islam ga ba rani rani yuwa ra tam da ya ce mai ya tafi to tam da ya fa malum ko ku shan tun shi kai ruwa aba ko ya amdan shi kai da foni ko kunta ya kuma shi ilimin ya shi bai yare da malam ma a duniya shi ne ne abu ya ba bayyana shi kafi ba shi ka shehu islam ma mbo an bi shi ne ne musulmi bai kai ungu shi kafa malam ba ko ban tashi ne yare shi kan ji tani shi fa foni na mbo an ta bai yare shi kai da tayin faran ga maka nan din shi tun ka shehu islam ibn taymiyyah rahimahullah yo ko nan tibi ke no ko nayi ba mai ma an sa amin ga ma an gare shi an ga ruwan shi mun ma an sa amina kutun wa ilmi shi yanzu shan ma an sa amin ta shan tun kai yo idan fa islami na wa fannan dia shi ndo yira shi ke yuwa to fa ikhda usurat almustaqim dan zai minani shi ma ba malam ukba'atu wa yira shi kan bashi ta shaykhul islam ibn taymiyyah na niyar mun kai wa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah da rahimahullah ba mu ruka ma'alim wa bakin ku wa ibn muhaqqiqun fa ma'alim wa ba wa in shawashin wa yumti ba fa tuwan ga in shawashin kwata shi ibn fa muslimi ko yo apa ta shi ne adilla yo apa rankel na an ji da shi ne ni yan masail wa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah in to min in to ne ran ni ne 20 ma ina mabanta yake ile in shawa ta yi rai masail in yi wannan wari hoci ajin rayuwa ba shakki ne ni afa keni na na ba ba su yi mas'ala yau ko ta in shike in ma ko shike ruwan ma'alam ne wanda an kan yi shi wanda wuce na kona yirai shike afi ma bi mfoni kin da nan ga shehu islam yin kan ban shawa ton goyon min ten kan to ne shike na ne ramin ga kai wo ya ka ba ta to yi una a yi mafa ajin rayuwa shekul islam ko min nan bi ajin rayuwa ba rayin kai na ita ka nani a ta rayuwa ba ba yi famin kai na ko ngoyi min kai ke insan kan ji to yi ba komi ba yi bin yani tun wati rayin da ya ci ba siratul mustaqim shekul islam din to ne mu shi kai ruwa afa ku fa ani ko yi rayi shi kana daga yi wata malam ne ne ko ba ne fa a tuwo yi rayi shi kan ba shi kai kin ga ba kan kiriyar mun ba ki kun da lafiya na wayin ban jin da in fa'alan warin kuma yin je shi kan biyan da kai idan je shi kan rafa fa an yi wa yiro shi kan nan aga shan ji shi ko yiro shi kan bibo shi kan ku usha la ko ra kan da le wana ba ri ta fa min ni amma ngere bi yi wa Allah subhanahu wa ta'ala يعني اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مرنا غلافي min hani na payo ko bo ba pang ba ni na pa te kiri ni pu ndiri yenger ko ti siya don ndiri yenger ndi shi ke ko ti nga yu ti na sha manga kai wo payo sha wa ni yu ti na na te man de shi mbani sa ante ke paya wudo ke pana fara ke rawu shaka shwa ma payo sha ya ka ba mbale nga ya ka ba ba ti ku abe man shi mbani shi sa ante aban ji sambo fekere ne mu'mine ni iyo manga mu an shisha yo an fa ni juma nan fasa akafa ni tuwan bace fayi sha ko wace fayi sha wa fa yo tuna na aga yira Allah subhanahu wa ta'ala ku ti suratul maida iba ba ba iba ba ko ni yira aya ito ne ban shi ta ko wace ga yo tuna ko ga kiyum ko ga fa ko ga fa in ga fa yo ko wai wa fa ko in ga ma an ji umma ni wai wa kan kan tin tin na da aya ko na ti nga yutiyuna zama ngeyi ngeyiwa mwembi ayayi wati woti nga yutiyuna na mbeni chingupayi chingupayi bibanje shembo pekeri shibire shanga aya aya tuwayi woti nga yutiyuna mwembi ndiye yiwa aya mbeni shimpayi mbintwan kampo yutiyuna yiwa aya tuwoti nga yutiyuna na yima ngeyi ngeyi kapote tuwoti woshena ala kulli hal wajiba na entri poshite kaiwo penge na indu arena fafaɗandiya shi bandu aljawab an iskal alwari fi kalam shaykh alislam ban to ne ba shikat ndo nkam kan ga yo afandu shikat shaykh alislam ibn taymiya rahimahullah ya ponje na yo amma kula da shikat shaykh alislam ko ya shangiya shi ta fayu ko wayo ta shikat tin tin ma qawluhu rahimahullah an ali radiyallahu anhu shikati wa ijen zeminani أنه قبل هديتهم يوم نيروزهم من سيدنا علي رضي الله عنه يبا ما خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إقلانا إقادوك ويوكونا فانباني ke sanna shawwa ka bar sanna ne ruzu na manga ba ne ruzu ko ba ka banda ta ira yi sanna na a ka bar ni ka bandi abu ka musulmi don wa ka kumbu fangbani abayiran ngami ne ki yi kita pondo yin una limpanti ikat mbayo atende mun fi man jani ko iran shi kan fa fa amin na kuma ba ni ne fa malam hadisi nan zai ne ne fiqh hadisi فرع عن ثبوته وفقه الأثر فرع عن ثبوته نا رمي ومن ينفتي حديثي نفاق ومومبوه zan ka yi rai hadisi an yi umma ne an ta ne ne to hadisi yake ban ran kire ko ban bi shi sharai ne ke ko ban tuma shi shi ji unga amto bu ya ma hadisi biye san bo kam kire nan bo mu an shi shi wa ka bi ta shi rai hadisi nan ji gangan ne ran du fa asa Ruwan ya shi bin nani asar Ali radiyallahu anhu wa shaykhul islam yi wa min nani yi rai isnadu yi to minna aba isnadu mursalun yi rai isnadu ba mursal ndibo maru mursadu wa maru mbumbu hadisi wa ba da'if na nga kai wa mursal fa ndamanje wa ba maru ni hadisu mursal wa to shi ne ndamanje yi rai hadisi la ratin mu'alif na'am dawa yi ka kai wa mun fun wa baban goma ji ba men kuta ba larati ke fa na fun ba mun fa ba ta ka fa mai hina furenin da ya sabu ko da kasa aka fama yi ko mu ga ruwa yi ni ba mai larati din shin gane an kwata kasa aka fama yi din a rai da fama alam ji na marati yi na bai shi ko mun ya fa bai an shi shi ne Muhammad ibn Sirin rahimahullah lam yasma min Ali radiyallahu anhu ya kafa malam yana Muhammad ibn Sirin ibn Riyadun po fa kayu yin po sayyidina Ali radiyallahu anhu na an shi inda shi ne kuɗi ka kai wayan don fafasa a kan sai dina ali nan buwan ta amina ne la an ta amina ne la rafin mafani ba sai dina ali ali ba su ya tar la rabi mafani ya an shi ne manje ku na ya ba kuma ba ya ba mina ne tun wa ira ya asar yo shaykhul islam ito wa minna lafzu yo to minna anji in tun mina ne sai dina ali radiyallahu anhu yaka fi kuwa ira yu ku ga ga kai wo ya ka shaykhul islam ito wa minni tun wa rina ira mina ne وبالإسناد إلى أبي أسامة عن حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين قال نعم أتى علي رضي الله عنه النيروز فقال من علي رضي الله عنه يكاديته في إمام كفر يري سألنا سيدي يري سألنا يري مش يشيني ما هذا يبوكو قالوا في اليمين يا أمير المؤمنين وانت تفهموا مني هذا يوم النيروز wani na ne yi yanzu fa yanzu sa'anayi rayuwa a ba yanzu ne rus bal yanzu sa'anayi rayuwa an yi wuya shi ne an yi isi yi ke asa su shi ta dimi yani sayyidina ali radiyallahu anhu ta ko yi kunga yi rayuwa kunga kama ji shi ne yani a yin ba asa rayuwa imam al-bukhari ito min fadi tarikhul kabir yuwa non ba shi ba sayan kam banku famgam soyifina andi inti kumina ni wayo bakati wa mbunga menni sayyidina ali radiyallahu anhu kadu kuwar manga kai wa asar ba menni ya kai imam bukhari ito minna حدثنا آدم قال حدثنا آدم قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الساء التميمي أتي علي بفالوذة جنبك تسوة نفالوذة أما أقاتو فنكا بنكا فارب بنكا نلو فوفاري من كنا نشكا أما قابلت ونهيري القاتو da sai na ali ba ya saba fani ne min ma ha da yake shin yi boko ba ya san ne ne yi boko ya yi kuma ne Allah ya fa binta ya yi Allah ya qalu to yanzu ya shi ne ne al yawma al mayrud nan bi shi fa yanzu sai na yi wa bulan aba ne mayrud bal yanzu sai na ban bani ita shari'a shine fa mayruzan kullu yau in ne mayruz ko gulu yanzu ani na yi yi asar mun ne kafi kuwa yi rayu ku ga fa kasuwa min yi na ka man ya shi ne yi asa yo kwando in shi una min yo al imam al bukhari itwa min fi tarikh al kabir na فيه علي بن زيد بن جدعان القرشي التميمي ابو الحسن البصري المكتوب ابا تميمي من وند ان شو شينا قال عنه العلامه المعلم في الانوار الكاشفه يري من العلامه المعلم في رياض لا لا يكون الانوار الكاشفه لم يعني هو كما قال ابن حجر في التكرير ضعيف أي يكون في شيء من يعني أقر الحافظ ابن حجر العلامة المعلم نيري من بني بافويك الحافظ ابن حجر إيش إيش إن لا شيء بدو يكون تكرير نعم من يعني هو ضعيف من يعني أبا فمك من فدا مكوى الشيء كأكوي ويرى أثر أبا ضعيف كما جاء شيء من يعني إمام البخاري في تاريخ الكبير إيش أثر mu asar sayyidina ali radiyallahu anhu wa ta yi ko fa fa min banga da ma hiro ya asar ba tanti aba tanti mace ni baran kirima an shi mu asar ba ran kir qala an ayyub ibn dinar an abihi anna aliyan kana la yaqbalu hadiyatan nirus قال حدثني إبراهيم ابن موسى عن حفص بن رياض وقال أبو نعيم حدثنا أيوب بن دينار أن أبو سلي... ابن دينار أبو سليمان المكتب سمع أباه سمع عليا بهذا إمام البخاري في أثر يتوم لو أيوب بن دينار وفواتي ممن دان غمتك سيدنا علي رضي الله عنه kana ika tambayan la yaqbalu hadiyatan ne ko suka fanda mun kuwar yu ko ga yiwo suka fan fani ki faliyen shi wa ba faliyen shi yira yisa nana wai yo baka ko in to min mashi yira yisa nana sai na ali radiyallahu anhu ka fanda mun kuwar fa dai in shi shi ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana ko maka فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ كان ننتي سنة فو سنة فخلفاء الراشدين يبا مريم علي رضي الله عنهما عن يقول أشيم يعني جينا يوكوغا فانباني كفالين جوا فالين جستنا شما فسنة سيدنا علي رضي الله عنه بسنة نقوفا سادة من كايو معنش شسادة يو سيدنا يعني خليفة على بو سيدنا علي سيدنا اندي مو يبا يوكوا يوكوا يعني جيت يري أثرنا عن يقول أشيم يري كم أثر an yi ke ni a ba fa muke asar fufate su isa amin amma asar alladhi awradahu shaykh al-islam an aisha radiyallahu anha fa fihi qabus wa huwa ibn abi rabiyan wa huwa majrub inda ahli al-ilm bisa fi asarna aisha radiyallahu anha yuwa ba minani ikadir ya minani abayuwa ton fa yi wuce minani munna na mun kwaɗi fuga sai don faiwa maka da don ba ake tana nan ce wayoyin kwaɗi ko wayo a fayi su ne na yira ya asar adiba famtiyar mun ga kai wa qabut yuwa ibatin ma ke yira yi asar na iba famtiyar babo ga luwa man fama su kama alam ai duk ne ni kama alam da mutu ifani shi kace قال البخاري امام بخاري يعني قال احمد بن عبد الله عن جرير بن عبد الحميد أتيناه بعد فساد جرير عبد الله بن جرير ابن الحميد يي يتنزل يعني أتيناه يعني قابوس بعد فساد من يعني فتونا قوات تكاتوكو أديسي وقابوس وما جم يكي كفوة تجد إن جاءنا ومن جاءنا قوة أديسي فتونا يعني ما جم يكاتي كتابه شيء اللي بيبين شيء يمكن شنك عم وصامي موقف مشينا وعن جملة شيبناني سنوات عبد الله بن جرير ابن الحميد رحمه الله إذا أنجي لك ونعي مناني يقول نعي أجيتي وقابوس وما يجب يكاسي كفا أنت بنا شيلي ممهن بمن قوي مبوينا mawai mawai to ne hadisi na Aisha radiyallahu anha ya fa da inzu na hinda shi ne hadisi an ji hadisin zan tak ka bi ban ji shi ne ne da'afahu nasa'i rahimahullah qabu jirai nasa'i ka shi ayi goma fa muke mun fa na muku hadisi kina wa yahya ibn ma'in ko tun wa imam yahya ibn ma'in ya fa limlim fa ma'alim fi hadisi ya baka ya ka qur'an shi na mun yanka yi in kwatan go ranan jirai فسأكون فنفجه تهذيب الكمال قال ابن حبان عنه ابن حبان يلي إني أشي منني كان رديء الحر نعم من دام غامك إكبي لأن داخل زمبيك نعم قابوس كفي حفظ زمبيك عندي من يبون قوي يمكن فأفا منا إنني ينفرد أن أبيه بما لا أصل له نا إن أنتم مفعنا بوكوان مفندوا واشي عندي إذا أشي من من توشيك الله أفو واشي بما لا أصل له من يقيق واي وما نرين الشيخ غاشنا ربما رفع المرسل وأسند الموقوف عند إيراد يا شيء معام بعين بس إتوتي أجيس يا يأتي دمان جيو أبا دمان جيو أجي كني وما لا رباتين كرين تيما إدينا شمن عند إيراد ما جباتني يبون غنام شوين فأنام شنا إيراد شكفا في كتاب المجروحين يبن حبان ابن حجر رحمه الله إلى جاء في تقريب منني فيه لين نام نقول ربان دوننا أنجوم فلا مكوري الشكاية فأفا من تياجيسي فلا مكوري ياجيسي كيه وبهذا يسقط هذا الإسناد والأثر فلا يحتج به أبو يوب وإنه إيهم بوشك نبو أثرنا عائشة جي تاني شفبي أنين بي إنشو أننتي ما كتايو وما لم ننزل أنني أثبت الأرش ثم انقش آه omi shi yaro nga a kenan kawon shi ne ku ba ne mbo abayo undiran ume rudu ban ji keni shi ke tayin kini ma ke ushun ti ma bo wanza awa gugu wo rudu ban ku ni ban ji na adika adin shin ta oshe ke ke mu oshe mai wayi wa ni enan ti mawi bo wa ba shun ti bo bo waya waya waya awa gugu a irin fa malamin ya biya shi ne ni ummi shakke ne ni hadisi ba ran kiri ko wanda fa afanu mbo aba wa shi wo inda fa ana fa ana bu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aba yo wanda yi na mbo ati lu an fani duwan to mai kan yira yi na mbo reaction fa malam do shi ka shaykhul islam ibnu taymiyyah rahimahullah شيخ عثيمين رحمه الله يوئي شرح للا اتباع صراط المستقيم وبا للا شيخ الإسلام يرى الشكل فان ديما شيخ عثيمين توشيري للا إلا من يك يرى الشكل يكا أبا فتي شرح شنا آه يا أخو تأنكد بانغم شوي فاما بو شوي بي شيخ عثيمين بقى من يك يرى الشكل إمناني هذا غريب من الشيخ رحمه الله ممن دان غنك يشك فاكو ذكري لأفشيو مي تكابي شيخ الإسلام ابن تيمية يشك إليك ومن أنا بابو ذكري كما دعبونا لأن هدية الأعاجم تشعر بأنه ربا من غكايو إمبم يوبونغا بانغاني ki faliye yi wa ba faliye yi na shawa ana yin hukun tulmi ne ni mun fe yirayi sa'na mun ya fe mashi ki yirayi ga nan ga yi ba shike wa yi ne ko ta shike Sheikh Uthaymeen rahimahullah bi ban ta shike mun ne ku ne fadna ko ya ta shan ayu afwana yirayi shike Sheikh Islam طبعا يكاب يانكني الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله عنده شرح سنن الترمذي يكاب فتي شريط non ba shi ba kuri fam gam to imo domin iwo iri iri shi kan ti ma ba lo shi kan gam ni shoyi ko ba ka bayan ka shika na shika shek abdul muslim minani shika ba ka bayan ka iri shika wa ba shi ba sawatun mustaqima shek abdul muslim minani ولكنه كأنه الموافق لهم في هذه الهدايا التي يعطونها في هذه المناسبة إن آه لا أبا بوي كاكايو إن بين يري يوفو غام فوفو في يري فالين يوافا يين يسال نشاما أبا بوي إيه نفعي شوفو أبا بوي إن بين يري نغايو بتنجي ما aba boye nan yirai sai na yuwa ba akan ma malam ba yake yana nayi ne ne ya ani fi nafsi min hushe na yi shi kai aba mandu mani mu'amalin fa san doyi rai shi kai an yi kuma ne malam ma mu min bani rai shi kai ya ba shi kai shekul islam mu waye ba shi kai shekul islam mu imam ne ne ne ne yira shi kai fan tani a rai yira ne ne ma huwa biwa ba shi yira shi kai ji rankere yira shi kai shekul islam an ji rankere جنجاشين يعني ومن ناحية الثبوت ما أدري عن ثبوت تلك الآثار التي ذكرها مشت وتفا أدلة فآثار يتو من فنعبا شكا فصابب ونجا فصابنا معلوم لما ينجي يعني يروي آثار آه غين كريم وفي ينجي أشياء لبقول لأول مكسنا من يعني يروي آثار أن غين كريم ولشنجي أشياء مشيت له مبارك أثر يوبا أثر أبي برزة رضي الله عنه هنا أبا من أني أبا كندم ما جيري أثر نعمة أبي برزة أم الحسن ابن حكيم ابن ابن حكيم يري من يبا يري ما جيري بندو إنجو لشنا إبفا مجهولة نعم لا يوجد لها ترجمة في الكتب da mun ga fama in shi bina a ba shi rayin din man shi ne mun ga fama in shi bina amma alim fite in bakka take din man shi ne mun ga fama in shi bina bu asarfa ba'i bu fa ta yi wani mutum mun ga kai wo yuwa yo plantation ko fa apo fa amin ti wusha shap ti inda yin ki in kan yin ma amma jami ne ne mun yi wani ti ko wai wo iman ne mun shekka na an shi wanda shi ne ne yi rayi asar afiyan din kan bo ba'i ke barakallahu fikum afa yoko min uyina mbo mo afa yoko wayo afin kan ban fare ka ban siyo manti mata ne ni ya falo ambe ne kusana shi kai shaykh islam rahimahullah ne wari fi ittiba'u sirat al-mustaqim ikan yuwa rambo mbo nga mo fane ya ndi mbo mbe yuku nga kipalien yuwa apa palien yuwa sa na pangba nina mbanje minani ومن أهدى ويشك الأرين أفاشك الشيخ الإسلام في اتباع الصراط المستقيم ومن أهدى للمسلمين هدية في هذه الأعياد منوجك ونغم فمسلمي نششيون بونغم في هذه الأعياد كيري فتأننا مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد مفعلا بأشيبو نغيوه mun ta bantu ta shimfa ku yi wa ni bo irai sallana lam tuqbalu hadiyatuhu bo ma ndi shimo mena ne fa kwat irai yo kunga خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم من تين من تين يوان بكون جيشي يري يوك بونغا تكو مرو يفا يوك وايو أتي إنسان وني إنسان كي وابا إنسان إنسان طنباني في سعر النشوة في مثل إهداء الشمع ونحيه في الميلاد لكاكاي وكرمبوبة مبونغا نبجي في سعر النشوة سعر ننتان لنا أو إهداء البيت واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم هو غايوني كا قال لي هو فندي في lienzo ntanche yuwo abandina ntanche utifa lienzo yinsha mamma ini وكذلك أيضا لا يهدى لأحد من المسلمين في هذه الأيام في هذه الأعياد هدية لأجله من أن يأتي هذه بنغن من أن أمان شأني من أن يفقون عن شكمهم ويفا مسلمين يرى يفعلين هو afa faru da sanna sha ma mushi sanna sha لا سيما إذا كان مما يستعان بها على التشبه بهم كما ذكرنا من تهم من تهم وان بطن جاشي أبي فأمر يقايق وايو من تهم نتا أشهر وارين تهم تهم تهم ويكا وقن ديناني شكأنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله an yi wanda shi ne ne shehu islam ina ntuwa mba mafana kwa musulmi mafana ya mkan yiwo mu ombonga ne mo kipalien yiwo apa alien je sana pamba nina mushi ira yilien yiwo apa alien je sana shama shehu islam ya man dine muslimi ni punga ni mama mama muslimi ki yayi palien shi ni bimbe ni muslimi ni kwa yiwo punga bi munasabati ayati al-kuffar fu ya kayira punga mpapo yati lien yiwo apa alien je sana fakafiruna biyan shi yiwa ba ku mashi sa'ina fakafiruna fa ma'alum ne إذا كان على المسلم أن يرد ويرفض هدية أخيه مسلم المسلم الذي أهداها له بمناسبة آيات الكفار فمن باب الأولى عليه أيضا أن يرد ويرفض هدية الكافر أبو الشيخ الإسلام يقول مسلمين ويقول مسلمين tuyembi tuyembunga mibho tifalengi wapa aliyenzo sana panganyina tuyembunga mibho mashi sana panganyina mbu mimbadi aula mwatembi mbokoni yajinga yi musulmi iwo musulmi hina yufunga lwanshi mbunga munganyi ni mashi sana shama abayiwo yu musulmi ndị ma mgbe ime nkwechifụ ihe mbụ ngami te waba te sanye waba sanye pa kafiri na sanye waba sanye pa mgbe anyị na mgbu mimbabi aula mgbu abịa ndị mgbe shakiri minani musulmi yi na shikwa yi kowa yi wa mgbe anyị pụ ngami te sanye waba sanye shamma li'anna li'anna al'illata wahida ya ga manza kaiwa yuwa yuwa ga dan ta amine ne fa yi na yu kunga musulmina aka ban yi yu ko wa yuwa ga dan ta fa yi na yu kunga yu mun ba ni mun ga ni musulmina wa hiya ikrarun bil batil wal i'an alayhi yira imon tunga abifa imbe yu ko wa yuwa afa yu kona ha injina yu kunga musulmi yu kunga ni musulmi ke sanya bangbanyina montu yinjina ba minani inkuwar fa yimbe yuko waiwa fa yufuna wal i'ana alayhi ko yinsuwayin shi imunti yuko waiwa fa yufuna daga ga yo wabe ya kawo ko yufu ngampo musulmi musuwayin shi imunti yira yinga nanga yuwa mu bai ka sanda ba bo yuwa nyan shi ne ka musulmi ne shi ibo mai man ka ga yufu ngampa ne ka musulmi ban bunga ne ka musulmi ti sanarwa ne sannafa musulmina a bayuwa an ba kayan mashi montun rafon da ihu nan buwa biyan ne kan ba kayan fafan da mun bayi mun ga kai wo in ko tiya ne kan bo in ben su ko wayo a ba yu ko na ko in sun shi ne mun ga bayuwa kun ga mun ko fayi fan bayi ne nan bo buwan sun shi man bi ko buwan sun shi ma kafin ba to ina bayi rai fayi kan na rani mashi ina ne ka za a shirya ku ganna babban son shi ma ka kai wo ta mai yende ka kawo mu ko son din ma mun ka kai wo to ma bu mu nge fa yi ne ni a ba yi ko wai wa amma in jiya ne ko shi ke ta ne ko za a shan din ma ai dun da shi ne ni aka ranke ne ni in ban yi ku ngan ko ko shi ta na shafa fa in ja ta mai yi sai na ko eh nta washawan sun shi ma tirayin sannan ka ban ji shi ne ni Allah subhanahu wa ta'ala ya yi fa'abinu ko ka ko gumbun gubrannin ta in ga ta mako mina ni an ta mina ni ko shi shi ina hukun fafan da gubrannin ta ko ni mama ni ta duwa ba ni ta islami na ban guma ko kwa ta yin shi mina ni ko guma na uwa ma ba ta na ko na mafanu ko ko adin shi mina ni ko ta na ko na mafanu ko ko na kaiwan je mabu ati ban ji kumbo ba ke ji ngai ni bo kona yaka Allah subhanahu wa ta'ala tin tinani la yanhaakum Allah 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim Allah subhanahu wa ta'ala ta mu ni mu ayuwa yan kuwa kuma ni mu awin bi ke wushe shi shi bitu ma wun tin gashi kibi ironu minani babban goma ba mbindo nsapfe mafana yimpopo Allah subhanahu wa ta'ala ma nkayani yi yi ba boyu ko bayo Allah subhanahu wa ta'ala fa atana magaire ne inna Allah yuhibbul muqsitin na Allah subhanahu wa ta'ala na ya sapfe wiwe sa ni ko ko sapfe mafana bo boyi rayi to ngoma wa ngumpopo nke fushona hatiyendi nkintu nje bino bo minani وتعاونوا على البر والتقوى نيري وما من تيمبو يري fama koyi wanta amina ni ko wumbo na don ba mako yi kwashi yuko wai wanta ko fama koyi ko wanta ma Allah subhanahu wa ta'ala zunjin nani wa ta'awanu ala albirri wa taqwa fama nin koyi fanin ta anga in da mili ku in ta ta yambo na ko shi yuko wai afa yu kuwatu ni Allah subhanahu wa ta'ala wace yu kawayo afa yu huma ronan din jin te wushan she mana mbashi to yu kawayo afa yu kutu ni Allah subhanahu wa ta'ala ronan bi bante mte wushana Allah subhanahu wa ta'ala mbe kuma fanta nganci yi kuma ba an suran yi kuma tenti yi bon she she mana an shi wanda ya shi minani abai wa kwamiti ya shekte minani sannan ban ba ni ba fa islamin ba bo kenan ni bo yu kenan mu amma ndi ne ko mine ne potesi she she yuwa yuwa yuwa yire yin sangama yire ai ai yire sannan na amma ndi ne ko mi potenti shi bi mbe mi ko wa shi bi mbe mi ko ko in she yim shi bi mbe mi ko sen she yu ko wa yuwa ayyo yire sannan na mun ga kai wa ku e kafi nan she ta minani yin fa bo yu kenan ga shi na bungu fombo tini tempa poke aba ika Allah subhanahu wa ta'ala ika ribana abu yo gombo kan kan ribana bo ma bimbi minani ko bai ka bon kan ribana ko bimba nan zi minani abu yo ga riba in kun fan kan ne mun bo aka yi ko yo ambo ko kai wamba ke bi era ni shinda shetani yira in papa yiribana bu yi shi kaman garin be bimbo bo shi ke ruwa aba ga shi wa ruwa shi bimbo ba shi ke kan kan mai umar ku na yare shi ke fa bo kan mai umar ku ga kai wo amma ne mun dai yo mun ban je mine ni sanna fan da ni fa kan shi be fa mun kenan ji ina bin ko mun ne kai wo ban na ti yare sanna bi na ma shi yare sanna na ala ina ka mi duna abi ba ran keri ko fa yin fi shedda mine ni aba kan sai wa banna ma shi rayu ma shi da wanda ina tun bi mi go faru yi rayu ma fa malam fi dai zai minani al faru yatba'u al aslu nan ga na jin mon ko yin nan ba ron gashi na mon ko yin nan ba ron gashi mun ga Allah subhanahu wa ta'ala ya minani wal baladu tayyib يخرج يخرج والبلد الطيب يخرج نباته بإذن الله والذي خبث لا يخرج إلا نكدا نان سيوا بان سيمبو كنا na na tuman ba ta ta na yin ba ta cewa ba yin bokan nan ni fawa kun Allah subhanahu wa ta'ala wallazi khabsa ba mai yin cewa ba ba wani yin bike nan la yukhriju illa nakida aman jami'in tuman mu shi shayin in kai da abu yuko wai wai yirayin fa ko in fun foyin in kai da abu yuko wai wa fa in ayyuna yuko wai wa abako sannan yuwa ba ko kenan sannan wanda yake ba shakki ne ne ba bukutu ne Allah subhanahu wa ta'ala shi bife musulmi kan ti mamma wanda shi ma bin jami'in kan fati rai sannan bife ne musulmi ada ko yi umar ran kire aka ga yiran da shi sayyidina ali radiyallahu anhu inda mun kuwa hajiya ne rus inda mun kuwa yu bunga muka ban fani ki sannan ne rus ruwa da ruwan sannan kan ba ni na da mi shi ne foka ko ta in banka amfani ne kuma ba musulmi mun ne haka an bayyana mu man la mu ndu zagina ndu ba zagina ban je mun ne yare da dan gambi ko ni zagina men du matuwa min dun zagina amfani yare mun yare mun ko zagina men du mun dun zagina amfani yare mun yare mun ko je mun ne zagina ba kai na ba ko mun ne ba kan famu ne ko mun ba nan yare ta mani ka ba bi shi mun ne ko ko ban ga ba dan yare ka mani ka amma yi ba ka kamuwa yiwa yiwa shatta minani a ba kenan kawwa shatta ne musulmi a ba kenan amma ndi ko kawwa shi ba ji fawoni na to fa nan dia shi ki aya yiwa malam ta oshe eh imbe ni payo yiwa bana tira yisa inana منني الله سبحانه وتعالى ري منني اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فبيت ينبغي يا شيخ الله يلي شكلنا iba ya kai yin ana irin na kuma minani yira yin gunga nan ga mita da bishi ne ne a fati shasu Allah subhanahu wa ta'ala ga man bi na ko yin fanta ga mi su shi to min da kai shi kun yi ko wayo a bayu shasu Allah subhanahu wa ta'ala na tira kuni bari fa minani in bi yira aya to min na yin bane fa yi na shi bin kan yusuna ta ko ngan nan ga wani ko ni na yira yin ngan ti man ga yin dai aga yana da yake ku isa kote idan ka Qur'an nul karima anta ne ne Qur'an ne lan ku ko banta Qur'an ne wasu wanti ma in tende sani shi shi ko wayo afa ko yu faro kun shi mama shi ne ne ko ma ne ko ma goshi yin za inga nan ga wo ko yi don ayi na aya mun je shi ya ka balon to shi na asi na kin ga yin ne ne on kwa yu tuna yuwa fa yahudu wa fa nasaran dinna mun ga kai wa fa shawo ali mutum na fi man shi ta asa ake islamin ma ka wai shaf ba ake ta shaf ke ba ko ba ra wu shafi ko ma man shi ta fati islam yiwo ban ga wu shafi ko in fa ma ka wani ko in jona yin fa in ba ake tuno ko in jona in ba man shi sa na yi wasa ko na fa ko shi mutum na mun ga kai wo amma min bi min ne tasirin ya muka shi abu mai aka na ne tasirin wani Allah subhanahu wa ta'ala min mutum mali Allah subhanahu wa ta'ala wa wu shaƙi kwafi na mutum ne yin foma mali Allah ba an tun yin foma mali ka showa wa kuɗi yin sai na yin na kona ganga ya ka mawafa ya wuɗu ruwa ba shi kere na kana in tun yin mamma shi sai na bani Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala tuwan bai na kwani yutu na shaf iwa fafi mali Allah subhanahu wa ta'ala na mangan rawu wuce shaf fa ko min yani aba in tace wuce shaf ba onna ko ne fasiya na yin wani Allah ni in siya na mali Allah subhanahu wa ta'ala ayi raja shi Allah subhanahu wa ta'ala fa da suratul maida ba bai shi kai shin da shi tuyin ko yuko wayo mun ga ke zuma ko ba yuko wayo kan kan tilin tilin nan Allah subhanahu wa ta'ala ti linga ko yun da shi ne mu rufa yuka wai wa ta mu riyi rai kai ma ba yuka wai wa kai yahudi ko bana saratin nan an yi da shi ne aya na aya ya kan goba malam tafsiri na nan kike kin ga yuti na ga yahudi ko bana sara ko bi in yi ranji aya in tuwan da ni shin bayi nan bi in kai yuti na ni mun ga kai fa an tin yim ti yi rai yin ko shi ba malai Allah subhanahu wa ta'ala kare wani ne wai shashe wai shashe ga kai wa aba muri fa yahudu ba ba nasara fa yama wa ba dai banga atin fa ba musulmi yim sira yin yin fa na kona aba muriya ko ba dai tin yin ko mali Allah subhanahu wa ta'ala ki yin yin jabi yin sai na mali Allah subhanahu wa ta'ala ne yin yin shi na ba kan ko mun ga kai wa yi wa fa sai na mali Allah mbiyisiye nani Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa nchi na hadi yuko wayo Allah subhanahu wa ta'ala kana masa nasha ya babu sana ya babu sana sana kutu kama si Allah subhanahu wa ta'ala na ai ndiye ci yira yusiyana na kungu bai wa bin kana apa ambo kanye te ama ngiri ndai wa mun tuwan tuwan fashe mafanya yutira ko shin bai shama manga Allah subhanahu wa ta'ala ki aya mazdaqa'am من وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم طيب ومقوى قبا فانباني فيعود وبا نصارانا أبي كينتم الله سبحانه وتعالى ما نسيهم فأشنعيتي آية مفانا يوعي وعفا يسلوننا فويواني يتلوننا آية بك سئية فورينا فوتي يتلونا أنشون دي أكيد منني أما مجي مؤمن منني يتوان سوان فأشن مبيني موفاي مبين سيام موفاي ban fa in je ta shi ruwa ma jerin da yake kwanda in shi una an shi ne shi ne ni in shi shayu ko wal wa fasiyana ni mu'min wa ali Allah subhanahu wa ta'ala in shi shayu ko wal wa fasiyana ni mu'min wa ali ko li Allah subhanahu wa ta'ala na mu ma bi yon kwati in shi su fayi fayi awudu ko yutu na shaf yiwa ba sai na mali Allah man gal aba Allah wa mana ke wushe shatin ga yin shako min ne ka ban sai na yin boma li Allah da yake da ni Allah abu sai ke zama ko ci wufu min ke shi wa ma ba ba sai na yi rayuwa na ishewa mu ba biske na yi rayim foci yuka wayi wa Allah subhanahu wa ta'ala iman ji mu'min na ti yuka wayi wa ba ko yu shan sur Allah subhanahu wa ta'ala na mun ga ya man ji shiri fe bo mun ga biske na mali mu'min duni na mun ga kai wa fi an yankan biske na famali Allah subhanahu wa ta'ala biske na ni Allah na biske na ti yuka wayi wa Allah man ji mu'min nan ba man ji yin kwayi rayim na mun ga kai wa gaskiya na ce ayyuwa wa Allah subhanahu wa ta'ala ma bi mu'min na ganga ya ma bi in shi fayi wa banna ti rayu mun ga kunna na ci yuko wa wa Allah subhanahu wa ta'ala iman bi mu'min na rai ran je shi mo ya mu ko wa wa afa taken fashi islami na lo ngano na abi bo kan fa kai wa shin bo ti mu'min na an ga ga bayin fa malam fi kan ga fa sarka fa nan ba kai ne fa sarka bo ba kai na yukan ba in je fayin wakin boki hira yin bana mun ga ga yi rafa fa ne falla ma shi wai wa fa yi shakir Allah subhanahu wa ta'ala na ala yi rayi fi yi je yi rayi fa mun ga kai wa sa ta idan gina ba min ni al far'u yatba al asl mun ga fayin shi an ban yayi nga shi tibo sarka falla mi rafa fa mun ga sarka ala yi rafa yi fi mun ga falla ma shi ko wai wa fa yi shakir Allah subhanahu wa ta'ala na ya kun mutu ne tuwan ya shi ba mutu ya kashin zai ba mina ne tuwan kayan fayan kama abin kayan fayan ba ya fayan ma mi shi shi kan bibu wakin da aka yan shi ka fati bai wa yi wa fayan wanda ma na yi wa fayan lawana barakallahu fikum abai wai yin bin ana bu yi ka wa wa kwashi ne nan tema a bayin tuwani shi ka fa malam je so manga kaiwo to bai bai yi ya malam fa yanke mina ne nga sanna fangba nyingi bo yuko wai wa ndi ana ha bo yuko wai wa kadiki ndu unje su fo fi unje shi eh ka fa khulafa ar-rashidin baka dan shi fi amwana قال العلامة الشافعي محي الدين الدمشقي أبو زكريا أحمد ابن إبراهيم محمد ابن محمد المعروف ابن النحاس ومعلمه فدين كويني ابن النحاس رحمه الله يطلب ne ke samu kaɗilo mashin hijira rasulullah sallallahu alaihi wa sallam iryatin da lashi wal shiba tambihu al-ghafilin an a'mal al-jahilin wa tahdhir al-salikin min a'mal al-halikin irin an tumi ne wa alam ne yiku musulmi anna akbah al-bida wa ashna'iha ni na manda ga mai kai ndi na suka bida ko ndi na suka bida موافقة المسلمين للنصارى في أعيادهم أفا يو فمسلمين هم بيان شورا ni fa nasara ki fa sa na yuwa fa yin ki sa na shawa an yi ya shi ne bashin ga an da ni fa fa ni shi ko ko ti rai sa na na fi ma akalihim bi tashabbuh bihim ki mun fe na wa ki mun ku shawa fi ma akalihim ki ju fa yi shab wa af'alihim ko ga nan ga shab wal hadiyya ko kunga ilayhim ko idan bunga mako wa qabulu ma yuhduna min ma'kalihim fi ayadihim ko idan bari kunga wa bace fa ni fa musulmi ki faliyan shi wa faliyan shi ka na shawa ma'alum ne ne yin ga nan ga fa mu ko ta ko ta ne nan ga mu islam ba mu ko ko bid'a islam in shirkai ngome man fi nga bona mti yanku ko shike malum men ti asa ngome ne do ye minani aban do ngome bari ne ni fa muslimi to fa un fa bo rane ni ni fa mbani bum bum ne ne fa to she ne ko fa yu minani yiro ka ne yo ba ten man ko ni aban ne ra ki ba ko ni ki ba yu un fa mati allah subhanahu wa ta'ala da aban do ngome muslimi ma ati minani ifu minani itoshe ni panga nyinga kwa yuko yani yeye alisema ngere nge shifayu kwa wai wa ayo ni mbu Allah subhanahu wa ta'ala na kingeyo aba ngeyo Allah subhanahu wa ta'ala ta'ana yaka wani ke kama jina minani ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasan wajadilhum billati hiya ahsan gaba in kuwa fil masha Allah subhanahu wa ta'ala ni banga mu wa'zi yiwa aba wa'zi mu kana lebe nkushe shika fofo ti nje ya babu nje social nje ta an gaba kira malum yani falam yaktafi almuslimuna bi sukutihim an al-inkar na fa muslimi ra fa nan biya shi sai yanzu ni fati in buka shi shi wa buka shi ban sa mutum shi shi ban ko shi rai ni in ta isha na ko ne ne ali ko ne na wa mudahanatihim fihi kuma an gani kuma an gani ya fa wanda ne in buka shi shi ke mashi ta isha rai ni na ti ne pangwani ko in ba inga mudahana ne kuwa tirai fanfat ina yani hatta zadu ala zalika ngwa me ka kayo ka muslimi ku shan kundu yi su ka nga bi kabuli hadaya ni bon ko yi funga ta yi funga ba den bunga min ne ko tirai eh fa ka inna bal al hadiya ilayhi abin gwa me ba ka shi mo tiyan shi mo na amfa fa shi mo na mbu fangam ni fangbani ki paliyen yi wa paliyen ji ta ne shama fima fima فيما اعتادوا فيما اعتادوا أكله في أعيادهم من يعني shimo shi yanzu mai fashi ka fashi an bugun ga ni yayi fan ba ni ki fayi kowa fayi ne fan bai shi ki fayi shi wa fa yin shi sai na shawa ya shiga fatin da layo fa ban ku da shi na ya afu yanku aton bi shi ki ndala manhul jalil sharh mukhtasar khalil معلم ذلك من يعني فلا يحل قبول هدايا النصارى في أعيادهم للمسلمين أما دي موني فالمسلمين يعني فبندن يكون غيو فنصارى تي مبونغا من نفوه ndo faliyan ji wafa aliyan ji salnashana salnashamma wa kaza yahud gogo ya kafa yahudu ama nji yanko ya ku nga mkapo ti faliyan ji wafa faliyan ji salnashamma ini wa kathirun min jahlati almuslimin mkapo maroishi kapo maroifa muslimin yaqbalu minhum dhalika fana amben يغي يوفونغا في ايد الفقيرة عندهم وغيره في كفا فان في كفاليجي وفا ينجو سأنا يغي يفونه وقال العلامة ابن الحاج في المدخل وهو يتكلم عن يوم النيروز علامة الحاج إمام من شكاته عن يوم النيروز يغي من يعني وقد جمع هؤلاء بين التشبه بهم فيما ذكر والإعانة لهم على كفرهم معلوم من أني موقع مسلمي فأش موقع في إن شبان باني فوين تأشك ويب تيوك وايو أفايو كفر شما ومن أيوة معلوم من أني حتى إن بعض أهل الكتاب لا يهادون ببعض ما يفعلونه في مواسمهم لبعض من له رياسة من المسلمين فيقبلون ذلك منهم ويشكرونهم ويكافئونهم من وميت كيو مؤقمري فيهود هو نصارى نامبونغا نفا أقمري فمسلمي نفا يقوى وفتي إمبانغك kifaliyen yi wafa zai zai sa na shamma shira yi tuwa mara yufa musulmi don kwa ira yi yau kunga ban kashewa bin ba in sha ngome ti ngina shika wa malam fa an tuwanti tuwamin bo mfapo shi nirai nga ngama an ji undiya shi ne abu da biyu shika kun fa malam ko tuwamin bu fa malam lu kun sha bi ji shika yi fa malam yuwa aba mawlana bi shurubati ni ja shaykhul islam ibnu taymiya rahimahullah dan ji shika wa kondo in kuna fa biyu adilla ka ba ran shirina abu yo kon ko an ji yin goyin ne kenan bu insha Allah nkam ka ngayo ko ta fa ya kinga yin duk shi kai shekul islam ko ngayi in kai na kinga da kai wafa shi ti min ne an ji ko ni ne bam yu kunga iwo an ga yi kunga min po ti falien ji wafa yin ji sa na shap po mashi sa na shama amma a ba ba shi tin dia shi min ne wadi umani yirayi ndani rayu kunga amma amma bi هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين